dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu a wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci masallacin Bilalud da da ke Tula Kulos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau wuni na 21 a cikin watan daya, al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 a da takwas wanda shi ne kuma yake shida ga watan bakwai 2026 a kirgin miladiya a cikin wannan littafi mai albarka jami'ul imam tirmidhi wanda ya fi shahara da sunan na al-imam tirmidhi Allah madaukake ya ji kansa da rahama a muna godiya wa Allah madaukakin sarki kamar yadda muka faɗa a wancan karo akwai bayan Allah da suka taimaka wajen sayan littafi da za a ba wa ɗalibai a za mu ga a ga cewa mun sake rabo su littattafan saboda wani ƙari da aka sake samu muna fata da insha Allah duk wanda yake zuwa karatu insha Allah zai samu littafi akwai bawan Allah na farko da ya bada naira dubu hamsin aka ce wasu nusar wanda aka samu lokacin nuska uku ne kudansu za su iya sayan nuska hudu amma lokacin nuska uku aka samu daga baya kamar yadda na faɗa ahmad ahmadu mu'azu ya ba da kudin nuska goma haka nan kuma wani bawan allah a wannan masallacin wanda ba bayyana mu shi ba shi ma ya kawo nuska goma sanar yanzu akwai wani dan uwana Alhaji Abubakar Sadiq wanda shi ya bada kudin nuska goma haka da in ka tattara za mu samu nusak sun kai talatin ta wani abu ko Allah kuma ka ga wani ya sake shigowa ciki wasu nusak ɗin ba su kara so ba in Allah madaukakin sarki ya sa sun iso muna sa ran duk wanda yake zuwa karatu insha Allah zai samu nuska Allah madaukake ya saka kowa da alheri sannan wani wata godiya da muke so mu da addu'a duk da cewa wanda yi shi ba lalle ya so a faɗa ba Kama mun ga ya dace masa addu'a mun sani wannan ɗan tsakanin muna fama da wutar lantarki batsalar wutar lantarki a wannan yanki namu tun daga abin da shafa daman mada tudun salmanu har madina kwatas har turun har ma bariki ko za a ga cewa har yara ma sun sani su ce yau wutar mu ne gobe ba wutar mu bane saboda tsabar yadda ake yi an sani cewa yau za a kawo wuta gobe ba za a kawo ba wannan abin ya damu mutane wannan rashin wuta matsala ce mai girman gaske ga cikin al'umma to koke-koke da yan uwa suka fara yi wannan ya sa har aka gano ne matsalar wani ba kebul ba zan ce ko wata breka ne wani wata breka ne cycle breaker ita ce ta samu matsala wanda kudin ta kai miliyan goma sha bakwai to ka zai irin wannan ai in aka ji an ce miliyan sha bakwai sha ce wani ce gwamnati to ka san kuma mutanen Allah suna da yawa ana jin wannan matsalan wani bawan Allah shi kada cin wannan ungure ba da miliyan goma sha bakwai a ce yana jin matsalar ya ɗauka ya baya na? naira miliyan goma sha hudu a kuma sha bakwai ba miliyan goma sha hudu yana ji ya ɗauka ya baya ne hamisu garba Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan mahaifanka mutum ne dama gaskiya duk wanda ya san shi ya san shi da aikin alheri sai dai in bai zo ta gaban sa ni gaskiya tsakani da Allah ba wai dan gaban sa ba tunda ma baya nan ballata na jayi ni gaskiya na rike ban ga mutumin da baya tsoron ya dauki kudin sa yayi saboda Allah irin sa ba na rike ban gani ba in dai abu ya zo wajen sa to ba wahala za ku ga akwai sabon transformer a layinmu na burda plus mu ma wannan kuka muka kai masa a matsayin sa na zamanin sakatare muka kai masa kuka nan daga gwamnati ne yasa aka ba mu transformer amma kuma inflation din shi dauki nauyi duk abin da ake wanda za a ba shi ma miliyoyi ne masu yawan gaske duk shi dauki nauyi dole waɗannan ayyukan gaskiya an kana girgawa nasa ba za su faɗu ba suna nan da yawa wurare da wa Allah ka gani wanda yake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri kaga shi ba dan siyasa ba takara yake wallahi talaka ce wata kujera yake ne ma abinda muke kikkiawan da to shine yana neman lada ne abun Allah madaukakin sarki wata rana ya taba yin wani abin kirki da na yabe shi ne masa addu'a akan wannan abin kirki ya ce wa ai malam ni fa gani nake yi Allah madaukakin sarki ya haɗa ka da abinda zaka yin ma wallahi nasara ne ka samu damar kuma Allah ya haɗa ka da wurin da za ka yi ma yake wannan ai sa'a ce shi yana farin ciki ne da Allah ya rasu daban da zai kashe kudu Allah ya ƙara wa arzikinsa albarka Allah ya yi sa albarka Allah ya jikan mahaifansa kuma Allah madaukakin sarkin wa ba mu dukiya da zuciyar yi akan ko kana da zuciyar sai akwai dukiya kuma aka bari in kana da zuciyar ma sai da dukiyar kuma in kana da dukiyar ma sai da me sai da zuciyar sai an haɗu duka guda biyu sai sun haɗu Allah ya saka masa alkhairi ya bunƙasa tattalin arzikinsa ya raba shi da takaicin duniya da lahira baki da. kamar yadda karatunmu na gaba da ya gabata muka ce za mu takaita sharhi akan waɗannan hadisai ganin cewa hadisai ne masu yawan gaske littafi ne mai yawa idan ka ce dogon sharhi za ka yi to ba ka sai za ka gama ba duk da cewa dai fa'ida ake nema Dan wani a cikin masu sauraron karatu ya gira na waya ya ce mun na ji malam ka ce za a takaita sharhi ya ce to amma takaita sharhin nan fa sai takaita fa'idodi mu muna ganin in dai ba za ka yi dogon sharhin ba to kai tsakiya sai na ce za a yi tsakiya insha Allah ina tana cewa malamin mu a shek Abdulkarim kudai Allah ƙara kara masa lafiya da tsawon kwana da imani wani bawan Allah ne mai ilimi na gaske in yana karatu malam kaman ka zauna kana shan shayi kaga in kana shan shayi a lokacin da kake jin daɗin shayi yana maka wahala to haka yake karatu inda ka san ɗauka yake duk abin da yake so ya ajiye a gabansa haka yake a cikin ruwan sanyi za ka jina tace masa'i to amma mutum ne mai tsawaita sharhi duk inda ya ɗauko matsala malam sai ka san mutum mai ilimi sai masa'i ɗin ta zuwa ya zo zai mana daurar al’arba’un hadith ya zo zaman daular arba'un hadith a wani masallaci a kusa da jami'a na cewa masallin balawi da malamin ya zo fara karatu na an farko sai ce to ina so mu ittifaqi da ku za mu yi yalwataccen sharhi ne ko ko za mu taɓe ta sharhi saboda mu samu mai hadisai da yawa sai aka ce a gafarta mana a taɓe ta sharhi sai ce to insha Allah za mu yi kokari mu taɓe ta sharhi ka san abin mamaki sharhin nan da aka mai a taɓe ta shi kwana biyu aka yi ba a gaba inna bal abalu ya diyati ba <laughs> kira a taɓe ta shan kenan inna bal abalu bin diyati kwana biyu muka yi ba a gaba ba sai yayi yayi kun ce kai a mun yi ittifaki ba za mu taɓe ta shan ko sai kuma ya ci gaba da yi ilimi ne Allah wanda kuke sarki ya bashi to amma gaskiya shi karatu kullum yana tsakiya duk alwali ma yana tsakiya khairul umuri awsatuha idan aka kuntace aka yi tarjama kadai to fa'idodi ba za su zo da yawa ba haka nan kuma idan aka yi da yawa sai zama duk ana manta abin da aka karanta a baya da haka za mu takaita a wancan karatun da muka yi tarjama muka yi da imamu tirmidhi rahimahullah da bayani akan littafin sa amma a lokacin ma abubuwan da na na gaskiya dama ban kare su ba duk da cewa na takaita din amma abin da na rubuta zan yi ban gaba su ba kuma sai naga akwai muhimman abubuwa wanda gaskiya ya kamata a ce ɗalibin ilimi da zai shiga littafin hadisi gaskiya ya kamata a ce ya sani saboda wani lokacin in kana sauraron karatuttuka haka a social media za ka ji da ɓangaren da ake yi wallahi kana da yawa kuma rashin samun mabadi yan mabadi din na ilimin hadisi, kwata-kwata a ce baka sani ba nau'in nau'ukan littattafan ma baka san su ba baka gane cewa wani irin littafi ne za ka ɗauka karanta shi wanda littafi na ake ce ake ajiye shi a gida sai a je a bincike a cikin duk baka tantance ba to wannan zai kawo matsala da haka na gaskiya akwai bukata dan haskawa mutane a domin ya zama da cewa ana tafiya akan basira mun ce wannan littafi ya shahara da sunan at-tirmidhi sunan a tirmidhi amma a gaskiyar magana littafin sunansa jami'u at-tirmidhi wasu malamai suke shi aljami'u sahih lil imam at-tirmidhi to kuma malaman da suka ga musu aljami'u sahih duk da cewa ana cewa as-sahih ne wa littafin da ya kunshi ingantattun hadisai zalla shi ko al-imam at-tirmidhi da kansa ma zai kawo hadisin ya rawana shi da haka ke nan littafin sa akwai rawana hadisai malamai dai suna tattaunawa wai shin a cikin sunan tirmidhi ko jami'in tirmidhi akwai hadisi mawdu'i ko babu amma dai ittifaqan cewa akwai hadisi wanda yake bai to amma ana cikin aljami'u sai tagliban saboda ingantattun hadisan su suka fi yawa sai a yi sai a rinjayar da waɗanda suke da inganci akan wanda babu su inganci sai a ci aljami'u sai. an fahimta ko kamar yadda suke cewa al-sihahu sitta as-sihah as-sitta wasu na faɗan haka za ga ana gyara ana cewa al-kutubu sitta ake cewa ba al-sahu sitta ba To suna ganin cewa asiyawu sita in an yi tulakin lura da cewa duk da cewa kamar sunan ko aljami' na imamu tirmidhi da sunan abi dawud da sunan na imamu nasa'i da sunan na ibnu majah akwai rauna na hadisi a ciki to amma ai ingantattu sun fi yawa bi itibarin ghalaba in an lura da abin da ya fi yawa ingantattun hadisai ne to sai a ce ingantattun littattafai amma in ba haka ba asali sahi ana gaya wa littafin da ya kunsa zallan ingantattun hadisai to mun ce wannan littafi ya fi dacewa da aljami akan sunan duk da cewa ya fi shahara a wajen mutane cewa sunan turmidi sunan turmidi amma jami'u turmidi fi dacewa da shi saboda gwargwadon yadda aka kaskasa nau'ukan littattafan hadisi in ka kula da jami'u turmidi to jami'i ne ba sunan bane domin malamai suna kasa littattafan hadisi kashi kashi kashi suna da yawa manya-manyan kasusuwan daga ciki za su kai kashi tara zuwa goma a cikin nau'ukan wato kutubar hadith wasu sukan kai su har zuwa goma sha biyu wasu suna karawa akan haka nau'i na farko shi ne aljami'a. Aljami'a sukan ce shi ne littafin da akan samu dukkan nau'ukan hadisi a cikinsa duk wani nau'in hadisi akwai a cikinsa wasu sukan ce huwan da yajma'u jami'a abwab ad shi ne littafin da yake tattara dukkan babukan addini ba yana keɓance wani babi ne bar babi ba shi ake ce masa aljami ibn salah yake cewa Shi ne littafin da ya tattara babuka babin nan guda takwas na hadisai shi sai iyakance babukan babi takwas ce littafin da ya hada abubuwan aqida babukan aƙida a cikinsa, wanda ya shafi imani da tauhidi da usulidi sannan ya kunshi abu na biyu al-ahkam bangaren abin da ya shafi ibada da mu'amala su sallah su azumi su aikin haji su zakka abin da ake cewa al da kuma al-mu'amalat da sayarwa da rance da bashi ko da jingina da sauransu al-mu'amalat babi na uku shi ne raqaiq wal hadisan da suke kwadaitarwa suke na zuciya suke tausasa zuciya suke sa mutum ya ga duniya ba komai ba da ita ka tsantsan ya guji tarkacin duniya da rodin duniya suna ake ce musu hadithar raqa'iq bangare na hudu shine al'ada Ɗabi'u masu kyau da marasa kyau menene dabi'a mai kyau mai jije mara kyau yaya menene sada zumunta menene kyautatawa iyaye da sauransu abin da ake sa al'adab kenan haka nan abu na biyar babi na biyar a tafsir ya zama ya kunshi abuwa da suke magana akan tafsiri na shida ya zama ya kunshi a tarih wasiyar wanda a ciki ake samu almagazi yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bakwai abuwa fitan wanda yake magana akan fitintunun da manzon Allah ya bada labarin za su faru da kuma alamun tashi alkiyama babi na takwas shine abuwabul manaqib babu bukan da suke magana akan falaloli zai shafi irin fada'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam irin falalolin manzo Allah da hu, abinda manzo Allah yake banta da su da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ahlul baiti har ma da masalib wato abubuwan da suke nuna tawayar wasu kuma hadisan da suke nuna darajar wasu da hadisan da suke nuna kuma tawayar wasu an gane ku to waɗannan babuka guda takwas ce duk littafin da ya kunshi waɗannan shi ake cewa jami to jami'u turmidi ya kunshi dukkan waɗannan al'abuwa ba samaniya ta haka ya goya cewa an ce jami'u tirmidhi suna sunan turmidi. wanda a karatun wancan satin mun faɗi cewa har ma jami'u turmidi ya fi cancanta da jami' akan jami'u al-imam muslim wani muka ce sai sai muslim babu kitabul tafsir a ciki shi kuwa al-imam at a cikin littafin sa kitabul tafsir da kitabul qira'at da kitabul fada'il al-quran duk akwai a ciki abinda ke nuna cewa ya fi shi kunsan babukan to tunda shi jami' dan imam muslim ana tirin jami' to min babu aula jami'u ne ma a ce da shi aljami kashi da biyu cikin littattafai su ne sunan din wanda su kuma ana ga wa littattafan da suke damuwa da hadisan da suke magana akan hukunce-hukunce ne halal da haram ibadat wal mu'amalat babu maganar aqida a ciki babu maganar fada'il a ciki fada'ilun nabi ko fada'ilu ahlul baiti ko fada'ilu sahaba duk babu a ciki alfitan da ashraqu sa'a abwabul fitan fitintunu da za su faru alamun tashi alƙiyama, duk zaka san babu a ciki at-tarikh was-siyar wal maghazi duk babu a ciki at-tafsir babu a ciki to waɗannan littattafan hadisi da suka kunshi kawai hukunce-hukunce su ake ce da su sunan kamar sunan da al-imam tirmidhi na sunan ibnu maja da sunan da imamun nasa'i da sunan da ibnu maja kashi na uku sune littafin da ake jinsu al-matani za ka gana cewa musnad musnad na imamu ahmad musnad na abu dawud al-bayalisi musnad na abu ya'la al-busili da sauransu masani musnadul bazzar musnad musnad musnad suna nan da yawa to su kuma waɗannan ana gaya wa littafin da aka gina shi ne akan hadisan sahabbai shi wannan irin waɗannan littafin in suka zo ba babin fiqh suke dubawa ba su ce babin sallah su kawo hadisai babin zakka su kawo hadisai ba haka suke yi ba kawai idan an kawo in an buɗe babi kawai in an faɗi hadisin sahabi za a ta zubowa in an ce a hadifu abu ba dadu abi bakirin a siddi to duk hadisin sai na abubakar kawai za a kawo wani sauran ya magana akan alwalani, ya yi magana akan abin nan zakka ne ya yi magana akan aikin hajji ne ya yi magana akan saye da sayarwa ne ya yi magana akan yaƙi ne ya yi kowane irin kawai hadisi in dai na sayyidina abubakar ne za a kawo wannan su ake cewa musnad da haka shi wannan sardin kawai hadisan ake yi, ba abin da ake a ciki ba ta'aliki ba komai sai ce musnadu abi bakri duk wani hadisin da ya sani sai abubakar zai kawo musu da abi huraira duk hadisin abu huraira da ya sani zai kawo a ƙarƙashin wannan haka zarin musnad na imam ahmad yake da sauran masani kashi na hudu su yarda da ake ganin su al-ma'ajib zaka ji ana al-mu'jam da al-imam al-tawarani al-mu'jam al-kabir al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-saghir al-imam al-tawarani da al-ma'ajib al-thalatha ma'ajib guda uku al-mujamul kabir babban kenan sai al-mujamul awsat sai kuma al-mujamul saghir su galibi in aka ce al-mujam ana gina shi ne akan sunayen malamai ko kuma huruful hidayiyya malamai malamansa shi mai littafi zai gina littafin akan sunayen malamansa an fahimta ko idan yana da malamin abubakar misali to idan ya kawo hadisu abubakar zai kawo malaminsa zai dan yi magana a kansa shi wannan malamin nasa abubakar sai kuma ya kawo dukkan hadisan da ya samu ta hanyar wannan malamin nasa ba tare da kula da abin nan ba babi ba babin alwala ne babin kaza ba ruwansa kawai dukkan hadisan wannan malamin nasa zai kawo al-imam a cikin al-mu'ajim dinsa salasa na farko ya yi wani jami'i tsakanin hanyar masani da kuma hanyar ma'aji domin ya kawo ne akan ya gina littafin akan sahabbai kaga wannan hanyar hanyar ma'ajin ce a hanyar masanid ce ya gina akan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma mujam ɗinsa na biyu al-mujam al-awsat ne yazo shi ya gina shi akan zallan malaman sa sai dai shi malamai suka ce ya gina shi akan ambaton hadisai baki na malaman sa wato wasu hadisai ba a san da su ba bakin hadisai ne da ji abun malamin sa wani sai kawo sunan malamin sai kawo waɗannan hadisan da yake ganin waɗannan bakin hadisai da daga malamin sa wani ba shahararrun hadisai bari sannan sai al-mu'jam as-saghir wanda shi kuma ya gina shi ne akan suwaye malaman san asan su da aka ya fi kankanta dan hadisi kadai yake kawowa zai kawo malamin sa ya kawo cikakken bayani akan sa kuma sai ya kawo yan hadisan sa dai ko biyu sai wuce kaga wanda ya gina shi ne akan suwaye malaman nasu yana so a san malaman su ne to waɗannan irin waɗannan littafai su ake yin su al-ma'aji da haka idan kana neman hadisi a cikin waɗannan ma'ajin din ba babin ba babin fiqh da aka tafi kana nema ba don ba za ka samu haka ba shi sanin tsarin littafi zai taimake ka wajen in kana neman hadisi ya za ka neme shi an fahimta ko kashi na biyar sune al-musannafat anan ne za ka samu al-musannaf na Abdurrazzaq al-musannaf na Ibn Abi Shayba da sauran musannafat su waɗannan littattafai suna ruwaitowa hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina duk suna hadawa ba hadisan manzo Allah ne kada ciki ba a na annabi alaihi salatu wassalam da manganun sahabbai da manganun tabi'ai da tabi'ut tabi'in duk suna kawowa amma kuma suna gina su ne akan al-abwabul fiqhiyya suna gina su akan al-abwabul fiqhiyya babun fiqh suke yi idan ya buga maka babi da sunan wani babi daga cikin babukan fiqhu to zai kawo hadisai a cikin rututu daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma zai kawo maganganun sayyidina abubakar in akwai zai kawo maganganun sayyidina umar in akwai zai kawo maganganun sayyidina usman da na ali in akwai ma'ana maganganun sahabbai zai ta zubowa haka nan zai kawo maka na tabi'ai ma shi yasa musannafat suke da wato suke bukatan asali malami ne wanda yake da isasshen ilimi zai shiga ciki ya shiga ciki ya tantance hadisan domin hadisan ba wansa da mai rauni ko mai inganci duk zai kawo maka idan ba ka da rariyar da za ka tantance wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba za ka da shi kuma duk duniya ba shirin al-musannaf babu shi tallata za ka ce amma da zai ya ka samu kun fahimta ko da haka za ka shiga ciki ne ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga maganganun sahabbai ga maganganun tabi'ai ga maganganun tabi tabi kuma za ka ga suna cin karo wanda yayi gaba wanda yayi yamma wanda ya kudu wanda ya arewa Har ka tawaye kenan ta malamai ne Allah ya samu dace kashi na shida shine al-muwatta'at al-muwatta'at kamar motsa sai imam malik al-motsa sun yi kama da al-musannafa sun yi kama amma suna dan bambanci saboda inda suka yi kama shine yadda al musannafa ake wa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina ko to haka a cikin al-muwatta'at ba ake kawo kawo maganganun sahabbai da na tabi'ai maganganun sahabbai da na tabi'ai ta umma ba ce bambali yana kawo maganganun manzon Allah sannan ya kawo maganganun sahabbai sannan ya kawo ta tabi'ai shine shi yana cin tabi'u tabi'i ne to amma a cikin muwaffa kuma akwai yawan bayanin ijtihadi shi malamin a ciki wanda ba a samu a cikin al-musannaf shi al-musannaf ba a kawo ijtihadin sa amma muwaffa'at mai motsa zai kawo halin da shi ma yayi shi yasa ga motsa ai farko farkon farko farkon rubuce rubuce ne aka yi su kamar motsa sai ban malik an yi motsa da yawa malamai suka ce a baya amma yawanci duk suka bata a rububi sai motsa sai ban malik wasu suna cewa saboda wasu sun yi ta yi saboda gasa ne lokacin da imam malik ya motsa sai wasu ma suka ta yi wannan ba zai rubuta motsa shi ma wannan rubuta muwabba aka ce masa masu motsan nan ba sun yawa yanzu ana tarbuce rusun motsa ya ce ba komai karku damu wanda aka yi dan Allah shi ne zai gamsai shi ne zai dawwama aka yi mamali ya ce ya ce wanda aka yi dan Allah shi zai wanzu kaga wanda ba dan Allah aka yi ba zai tafi ta amma zabadu ta amma Zabadu, fa yalhadu jufa wa amma ma yanfa'u nasa fa yankutu fil ab kuma kaga haka abin da ya faru kenan to tsarin muwabba akwai kawo ijtihadin shi ne littafin da yawa a ciki zai kawo maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar yadda musannaf yake kawowa zai kawo maganganun ya kamar yadda yake kawowa amma zai kawo ijtihadin sa wanda mai musannaf ko baya yi akwai nau'i na bakwai da ake ce musu al-mustakhrajat al al-mustakhrajat kamar mustakhraj na abi awana mustakhraj na abi nu'aym su kuma tsarin mustakhrajat malami ne zai zo ya ga sahihul bukhari misali ko sahih muslim hadisan da suke cikin wannan littafin yake so ya ruwaito ba kuma ta hanyar bukhari ko muslim ba ta wata hanya ta daban su hadisan ba lallai ya zama cewa hadisan da lafazinsu ba amma ma'anar iri daya don haka sai ya samu misalin hadisin inna mal a'malu bin niyyati wa inna mali kulli imrin ma nawa shi ma sai ya ruwaito wannan hadisin amma ba ta hanyar Imam Bukhari ba amma hadisan Bukhari zai dinka ruwaito amma ba ta hanyar sa ba wannan shi ake ce mustakhraj to haka mustakhraj na abi awana yake akan sai muslim kashi na takwas sune al-mustadrakat al-mustadrak ta kaji ana al-mustadrak ala sahihai kama al-mustadrak ala sahihai nawa na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi tsarin al-mustadrakat kuma wato istidraki suke yi me ma'anin istidraki shine ne abinda ka bari in kawo abin ka bari ni kuma in kawo maka wato su masu istidraki ne wasu hadisai ne sun cika sharaɗin bukari amma bukari bai kawo a cikin littafinsa ba wani hadisi ne ya cika sharaɗin muslim amma muslim bai kawo a cikin littafinsa ba to mai istidraki sai kawo a cikin almustadar ɗinsa shi yasa al-imam al-hakim ya kawo hadisi sai ce haza hadithun sahihun ala sharɗin bukhari walam yukharrijhu yace wannan hadisi ne ingantacce akan sharaɗin bukhari amma bai fitar da shi a cikin littafinsa ba haza hadithun sahihun ala sharɗi ala sharɗihi ma walam yukharrijahu wannan hadisin ingantaccen hadisi ne akan sharaɗin bukhari da muslim sai dai ba su fitar da shi a cikin littafinsa ba duk waɗannan nau'uka idan ka duba za ka ga cewa kowanne akwai amfaninsa kowanne da amfaninsa yanzu in kana so littafin da kowane irin hadisi kake so ka samu a cikinsa to sai ka tafi aljami aljami za ka tafi kowane irin hadisi kake so a kowane irin babi za ka zama ciki idan kawai hadisul ahkam kake nema hukunce hukunce kai kake so sai ka tafi sunan taka da matsala in kana so ka zance a sahabi ne hadisansa guda nawa ne yana da hadisai ko ba shi da su sai ka tafi al musulat an fahimta ko idan kana so ka samu hadisi wanda aka jera shi akan alphabetically sai ka tafi mujan ma'ajin za ka tafi alihun ba'un ta'un fa'un haka ake jera hadisan sannan idan kana so ka samu maganganun tabi'ai da sahabbai da tabi'u tabi'ina sai ka tafi albusannan. idan kana so ka samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai tare da istihadin mai littafin wajen rungayar da wani akan wani to sai ka tafi wazza an fahimta ko idan kana so ka gane cewa wannan a littafin ko wannan hadisin shin bayan bukari waye kuma ya sake ruwaito shi a cikin malamai sai ka samu al-mustakhraj sai ka samu wasu hanyoyi na daban na riwayar Imam al-Bukhari na hadisin Bukhari ga wata hanya can da aka roƙe shi ba hanyar Bukharin ba an fahimta ko la Allah ya zama da cewa wani littafi ne ba Bukhari ba kana so ka san cewa wannan hadisin yana da mutaba'at ko ba shi da shi akwai wasu riwayoyi da za su karfafa za su karfafa wannan riwayar saboda wannan tana da rauni sai ka tafi wancan al-mustakhraj in yana da littafin yana da mustadrak zai ka koma wajen su zai ka samu an gane ko a al kenan iftidrakat in kana so ka samu shawahi da mutaba'at nau'i na tara cikin littafin hadisai akwai al hadisiya suna cewa al hadisiya shi shine dan ɗan juz'i kaɗan na littafi an kankana da littattafai na hadisi wanda ake gina su da Allah akan wani fanni guda ɗaya ko a tara hadisan wani malami shi kaɗai ko wani sahabi shi kadai ko wani mai mawdu'i shi kadai a tara masa hadisansa amma ka samu alƙiratu kalfal al-imam na al bukari yana da alƙiratu kalfal al-imam saboda sabanin malamai da suke ta tayi akan karatu a bayan liman shin za a yi karatu idan kana bayan liman ko ba za ka yi ba sai al bukari al-bukhari ya littafi alqiratu khalf al-imam ya tattara hadisai da ya sani akan wannan babu Alƙiratu kalfal al-imam an fahimta ko to irin waɗannan suna ce musu al'ajza al-hanifiyya nau'i na goma al akwai al-arba'inat me al-arba'inat shine littafin da yake ƙunshin hadisi 40 karka ɗauka cewa al'arba'unan arbaun an-nawawiyya shi kare ne a akwai wasu littattafai da malamai suke arba'inat saboda wata riwaya ne da aka samu ko wasu riwayoyin hadisai da suka nuna falalar Hadisai arba'in. sai dai hadisan gaskiya malamai suka ce duk ba su inganta ba to su inganta ba in ba na manta ba ibnu rajab al-hanbali ya tattauna akan wannan matsala a cikin littafin sa mai sunan littafin jami'ul ulum wal hikam sharhi ne da yiwa arba'un hadith na imam an-nawawi tare da karawa domin ya kara wasu akai sha al-imam an-nawawi ya tara waɗannan hadisan ne yana ganin cewa dukkan wato ginshikan musulunci gaba daya sun tattura a cikin waɗannan hadisan ne in ka janci an ci hadisan, hadisin ba haka kawai da hadisin da ya zo maka ne za ka zo ka rubuta ba don wasu sun yi ta yi sun ya ga arba'un hadisi ma ya gina sa arba'un an ka duba sai ya ga cewa bai ma fahimci me ake nufi da tara hadisai arba'in din ba aisha al-imamu nawawi yana gamcewa waɗannan hadisan ginshikai ne a cikin rayuwar addini gaba ɗaya ya tara su akwai kitabul ilal waɗanda manya-manyan malamai da suke rubutawa su kuma suna bayani na akan illoli hadisai da suke da illa shi ba ingantattun hadisai ke tara ba a dawa masu illan kawai ke so tara maka kuma ya maka bayani illa a ƙarshen jami'ar turmibi akwai kitabul ilal ta al'imamu turmibi al'ilal musagil ake ce masa yana da ilal kitabul ilal guda biyu akwai al'ilalus sagir akwai ba al'ilalul kabir na goma sha biyu akwai kutubul atraf wanda su kuma asali in kana son binciken hadisi Su ba inda ya kamata ka je kamar can al-atraf al-hadithiyya kamar tufatul ashraf nan idan kana so ka san hadisi a wanda littafi wanda littafi za ka same shi to sai ka je kutubul atraf su abin da suke yi sukan kawo araf na hadisi ne wani dan kaɗan daga cikin farkon hadisin za a kawo sai a ce innamal a'malu binniyya sai a tsaya iya dan sai a kawo maka dukkan littattafan hadisin da suka wannan hadisin in ka je za ka same shi a ciki kun bai ji abin kuwa in yace inna mal a'malu bin niyyati sai sai yana ba zai kawo karshen hadisin ba sai ya ce maka Umar ibn al-Khattab hadisin Umar ko sai ya ce Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah an gane ko ma'ana duk waɗannan littattafai in kana son wannan alifin aka same shi a ciki sai maka ishara da dukkan inda wannan hadisin yake a cikin littafin hadisi wannan duk jama'a an mana wannan aiki duk an yi mana amma mun karanta ga gare mu wannan shi ne kaɗan daga cikin nau'ukan littattafan hadisi kamar yadda na faɗa akwai wasu amma suna da yawa amma waɗannan su ne muhimmai a matsala ta gaba shine wannan littafi na jami'a na na al jami'a kamar yadda muka ce jami'a ne asali a ɗabi'ar al jawami'a ana gina su ne a al alkutubuwal abuwa idan aka zo a farko za a ce kitabu bahara in an ce kitabun tsahara kuma sai a kawo babuka babun kaza babun kaza duk abin da ya shafi tsahara za a yi kawowa wato za a yi kutub da kuma abuwa wato kitab kaman kofar gida ne shi littafin gaba ɗaya kaman gari ne an fahimta ko shi kuma kitab da yake cikin littafin kaman kofar gida ne to in ka shiga gida kuma akwai ɗakuna ko to su ne abuwa abuwa kenan to amma a limamu turmidi da himakullah bai sun yi sabani shin ya yi kutub a cikin littafinsa ko bai yi ba shin akwai kutub ko babu saboda in ka duba wasu nusak ɗin kamar yanzu wannan nuskar wanda yawanci ita ce a hannunku za mu ga a farkon littafin kitabul baharati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai a kawo babi amma in ka duba annusakh alqadima in ka duba nuskoki tsofaffin nuska sai ka ga cewa babu waɗannan kutubin abinda za ka gani a ciki sai a ce ka abuwabu baharati an rasulillahi sallallahu alaihi maimakon kitabu baharati sai a ce abuwabu baharati an rasulillahi sallallahu alaihi sallama sai a fara kawo su maimakon kitab to abuwar ne haka za ka gani nuska daban-daban wannan yana da kyau mutum ya sani saboda wata nuskar in ka za a ga an yi kitab wata in ka za ka ga an yi babu kitab sai da abuwa sai ka ce to me yasa ya zama haka sabani ne wasu suna ganin cewa asali a imamu ne bai kutub ba saboda gaskiya yawanci nuskoki tsofaffi babu wanda yake nuna kamar ijtihadin wasu ne Tun da waɗannan abuwa ɗin dai su ne kutub ɗin da haka sai a ce kitab kamar da yadda al'imam muslim a cikin littafin sa sahi shi ya yi kitab amma bai abuwa ba al'imam muslim ya yi kutub kitabu bahara, amma bai yi abuwa ba kawai sai ta zuba hadisan ta zuba hadisan malaman baya ne da suka zo suka cewa akwai bukatar ayabuwa saboda zai fito a fili gida ne in ka shiga babu daki ta ina zaka shiga ina zaka aje kayanka in ana so a raba a raba wurin kwana ina a raba saboda ka imamu nawawi rahimahullah da yazo al-Minhaj sharhin sa na na na na Muslim sai ya abuwa dan haka abuwa kana ijtihadin imamu al imamu nawawi ne a wajewa daga shi malamai suka ce ijtihadin Imam an-Nawawi ne to shi kuma al imamu at-Tirmidhi ijtihadin wasu ne suka masa kutu bai ce wa abin kutub ba amma ya ce abuwa idan ya zo yakan ce abuwa bu bahara ta ce an rasulillahi sallallahu alaihi sallama ko kuma waɗanda suka sa kutub sai ce kitabu baharati an rasulillahi sallallahu alaihi sallama suka ce al'imamu turmizi yana cewa an rasulillah sallallahu alaihi sallama saboda ka gane cewa hadisan da zai kawo daga manzan Allah ne tunda ana yin littattafai a kawo manganun sahabbai ana yi littafi a kawo maganin tabi'ai to ya nuna maka cewa shi fa wannan littafin zai kawo maka hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam na ga malamai suna sabani akan adadin kutub da suke cikin jami'ar Tirmidhi wannan yasa nace gaskiya yana kirga da kaina saboda in baka kirga da kanka ba da za ka samu tabbacin waye yake da gaskiya ba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza da na duba kitab kitab kitab wanda shi a nuskar da yake cewa abuwa a wuri daya guda 42 wanda a cikin su za ka gane cewa babu wani babi da al'imamu tirmidhi ya bari ba ya tabo shi a cikin wannan littafin nasa shine amfanin sanin su akwai abwabus salati akwai abuwa mu tsahara kan farko abuwa mu tsaharati an layi sallallahu alaihi wasallam wanda a a wata nuskar da ka an ce kitabu tsahara sannan akwai kitabu salati ko abuwa salati akwai kitabu zakati ko abuwa zakati akwai asiyam akwai alhajju akwai jana'is akwai annika wato aure kenan auratayya hukuncin hukuncin aure akwai arraba'a shayarwa akwai at saki hukuncin hukuncin saki akwai alburu kasuwanci al'ahkam wato al'abdiya aqdiya hukunci alƙalanci kenan akwai diyya akwai haddodi wanda za a yi wa mutum idan yi wani laifi a shari'ar musulunci akwai abuwa abwabu saidi ko kitabu saidi abin da ya shafi farauta al'abahi layya annubur bakance asiyar wato sira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki ake samun almagazi ya yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai fada'ilul jihad akwai kuma kitabul jihad din kansa sannan akwai kitabul libas akwai kitabul at'ima kitabul ashriba kitabul tibbi kitabul fara'id kitabul wasaya kitabul wala'i wal hiba kitabul qadar kitabul fitan kitabul ru'ya ko ta'abirur ru'ya kitabu shahadat kitabu zuhdi kitabu sifatul qiyama kitabu sifatul janna kitabu sifati jahannam kitabu iman kitabu ilmi kitabu isti'zan kitabu adab kitabu amfali kitabu fada'il alquran kitabu alqira'at kitabu tafsiri kitabu da'awat sannan kitabul manaqib wanda shine na karshe wayannan kutub ɗin sun kai 42 to a ƙarshe kuma sai kawo kitabul ilal littafi ne mai zaman kansa shi kuma wanda yake magana ya yi magana a tun tunda a cikin maganganun sai yana kawo maganganun tabi'ai yana yawan kawo maganganun tabi'ai kuma in zai kawo su a cikin littafin ba kawo su da isnadi shi kuma bai hadu da su ba dan haka da yake kitabul ilal din sai bayani yace in ka gana kawo maganan wani to na samu daga wajen wani ne daga wajen wani zuwa wajen sa duk maganganun da zamu a wajen fiya da sauri, maganganun fiya da sauri ran kawo daga wajen wani ne maganganun Maliku ta hanyar wani na same su maganganun wani ta hanyar wani na same su tunda shi bai zauna da su ba don ya nuna maka cewa shi ma ba wai haka kawai a hanya ya dauka ba ya roke su da su ma amma saboda kar ya tsawaita shi yasa a cikin littafin bai kawo maka kowanne da isnadinsa ba an fahimta ku fakara ta gaba shine al turmi tirmidhi rahimahullah malamai magabata sun tattauna a kan hanyarsa ta inganta hadisi da ba. sun hukunta shi da cewa gaskiya mutum ne wanda yake da sassauci da yawa yana da sassauci wasu suka ce sakaci amma ni na ga sakacin bai dace in ce wa alimamai turbi yana sakaci ba yana da sassauci yana da sauri wajen cewa hadisi ya inganta ko hadisi yana da yana ko hadisi mai kyau ne wannan ba ni ne na isan faɗa ba a'a malamai ne 'yan uwansa waɗanda suka biyo bayansa suka ga haka ta ga hadisin gaskiya hadisi ne wanda ba zai tashi ba amma sai ya ce hadi haza hadisin hasan dan haka ba abun mamaki bane in mun zo karatu al-imam at-tirmidhi sha hadha hadithun hasanun ko sha hadithun sahihun sannan ko mu kawo maganganun wasu malamai mu ce malamai amma sun rauna shi kar ka yi mamakin haka ya faru ya kamata ka fi sani tun daga farko amma dai mu ba mu isa mu ta da aikin da imamu turmi bai yi ba amma malamai yan wasu za su iya yi dan haka za mu nakalto daga wasu malamai al-imamu turmi a cikin kitabul ilal ɗinsa ya ce dukkan abin da ke cikin wannan jami ɗin duk abin da ke ciki an yi aiki da su malamai sun yi aiki da su in ban da hadisai guda biyu ya ce hadisi guda biyu su ne sam ba ya aiki da su amma duk hadisin da ka gana kawo to an yi aiki da shi ne abin da ke nuna maka zai iya kawo hadisi mai rauni ba shi in ya zama malamai sun yi aiki da shi da zai kawo amma sau da yawa yakan yi bayani an fahimta ko waɗannan hadisai guda biyu da ce bai aiki da su ba shi ne shahararren hadisin nan da ake kafa hujja da shi a kan haɗe salloli ba kai ba gindi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa sallah a madina ba tare da kuma ruwan sama ba tafiya yake ba kuma ruwan sama aka yi ba ya ce wannan hadisin shi kwata-kwata ba da da aiki da shi ba an ajiye shi ba aiki da shi to in yace an ajiye shi ba aiki da shi me yasa ko da yana mansuki ne an sha mai sa ne ko kuma wata illa suka gari a cikin hadisi an fahimta ko hadisi na biyu kuma da yace ba a aiki da shi ba shine hadisin kashe barawo wanda za mu karanta shi rawa in ya sata a karan farko a yanke masa hannu in ya sake a yanke masa ɗaya hannu in ya yi a yanke masa kafa in ya sake a yanke masa kafa in ya sake kuma a kashe shi yake ce wannan hadisin mu'amala bil ba lalle ta da shi ba waɗannan hadisan guda biyu a imam Muslim ne ce su ne kwata kwata malamai ta aiki da su ba a cikin littafinsa. sau ma wasu sun masa gyara a hakan suka ce gaskiya ba za a ce malamai su aiki da su ba sai da a ce mafi yawan malamai ba su aiki da su amma an samu wasu 'yan kaɗan da suka aiki da su sannan akwai wata magana da ta shahara wasu malamai sun suna ganin cewa alimamin biyu bai kamata ba haka ba ya ce duk wanda yake da wannan littafin a cikin a gidansa kamar an aje annabi ne a gidansa yana magana faka annama fi hinari ga ya takallam ce duk wanda akwai wannan littafin a cikin gidansa kamar a gidansa akwai annabi ne na magana wannan maganan Allah ya ji ganshin Muhammad Nasir Albani gaskiya bai ramanta Imam Tirmidhi akan wannan maganar ba gaskiya ya tsananta wa Imam Tirmidhi akan wannan maganar shi yana ganin me yasa za a ce haka ba wanda hadisin da yake da hadisai rauna na a ciki magana imamu magana imamu Sheikh Nasiruddin Albani ni a fahimta na gaskiya yayi tsanani amma yana da uzuri uzurin da nake bashi shine uzurin da ya bawa kansa an tambaye shi aka ce kai asali mutum ne mai wato mai taushi in ana hulɗa da kai in ana magana da kai mutum ne mai sanyi in yana karanta mutum ne mai sanyi ya ce amma alƙalamin ka da zafi saboda imam shek nasu da albani ko magana yake yanzu yanzu zaka jina kuka yanzu zaka jina kuka kuma mutum ne wanda yake da hamuli wallahi in ka ji kasar kasar din ana munakasha da shi da ɗalibansa ba, fa suna jayayya yana iya jurewa ba ya fushi kawai dai a hankali sai ya kai ga kasa amma ba zai fushi ba <coughs> eh hankali ruwan sanyi ne dafa bauɗa. haka irin masu zafin kan nan ka ga cewa masu tsanani a addini za ga suna sun yadda da shi babban malami ne amma suna ganin cewa mutum ne mai sanyi sai je akan wata mas'ala da suka ɗau zafi in yana tattaunawa da su in kana jin kasa zaka ji muryarsa da sanyi ke yi amma a hankali a hankali kuma sai ga sai ya soke mutum to amma da aka ce me yasa alƙalamin kai ke da zafi yace galibi inda za ga alƙalami na din yake da zafi yace za ga akan ba da kariya wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace saboda ni mun girman mutum in dai ina ba da kariya wa manzon Allah din to mukarara su nake yi ina ganin waye shi waye addabi shi yasa ba na iya sassauci kaga yana da uzuri ko saboda shi yana ganin cewa tun da al-Imam Tirmidhi shi kansa ya yadda akwai raunanan hadisi a cikin littafinsa me yasa zai ce kamar annabi ne yake magana tunda akwai magana da shi kansa ya yadda ba ba ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma shi a fahimtar sa akwai hadisi mawdu'i a ciki magana da muka isharar zuwa gare ta sabanin malamai shin akwai hadisi mawdu'i a ciki ko babu muna roƙon Allah madaukakin sarki gafarta musu baki daya littafi riwayar sa ake kamar yadda ake riwayar hadisi shi yasa malamai in sun zo farkon littafi sukan faɗi ruwatu waɗanda suka ruwaito littafin daga wajen wannan malamin ba irin yanzu bane yadda kawai zaka je ka jami'u turmidi a kasuwa kawai ka zo ka aje a gidanka ba haka bane zuwa kake yi wajen malamin yana da littafin sa sai ka ruwaito littafin a wajensa yanzu kana karanta motsa kullum zaka ji an ce haddasa na yaya an maliki ko ba ka bane na yahaya an maliki shi wannan yahaya yahya laifi laythi bin ibn laifi shi ne shine ya ruwaito motsar a wajen imam malik da haka duk wanda ya ce haddasa ya kucin da yake cewa haddasa na yahaya to almajirin sa ne da ya ruwaito a wajen shi kuma yake cewa haddasa na yahya an fahimta yanzu shi ya haifin ya haifin laifi ɗansa ne abdullahi ibn yahya shine yake cewa haddasa na ya haya, sai ce an maliki wato shi ya ruwaita a wajen babansa ya haya, shi kuma ya haya ya ruwaita a wajen wa imam malik sai ko maka isnadi to malamai suna ambatan marwatan jami'u tirmidhi waɗanda suka shahara guda shida mafi shahararsu shine abul abbas muhammadin ibn ahmad ibn mahbub abul abbas muhammad ibn ahmad ibn mahbub ana cewa al-mahbubi kusan duk littafin turmiri da yanzu ake bugawa a kasuwa ake sayarwa to ruwayar sani aka sani kasan idan ruwayar ta bambanta to yana samun bambance bambance yanzu motsa motsa da aka fi amfani da ita a duniya ita ce ta yaya. amma akwai wasu wasu wanda ba wannan ba in ka samo su da wannan motsa da aka samu akwai bambance bambance ne kuma abin yana samun bambanci ne saboda shi malami littafinsa kullum a kokarin gyara sheki ya rage wani abu ya kara wani abu idan aka ce a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas ka yi karatu a wajen malami kare roci littafinsa bayan shekara biyar wani kuma ɗalibin ya zo ya roci littafin dole za ta bambanci me yasa saboda ko ya rage wani abu ko kuma ne ya kawo na ta'adilar da suke zuwa to wannan nuskar da take hannunmu riwayar abul abbas muhammad ibn ahmad al-mahbubi ne wanda ya rubuce kara ta 346 shekara ta ɗari uku da arba'in da shida na biyu shine abu sa'id alhaifan ibn kulai shashi shi ma ya roci kitabul jami a wajen al'imam musulmi kai tsaye shi ya shekara karata ɗari uku da talatin da biyar bayan su akwai abu zar muhammad ibn ibrahim akwai abu muhammad al-husaini ibn ibrahim al-qabbani akwai abu hamid ahmad ibn abdullahi tajir akwai abu hassan al-fazari waɗannan guda shida su ne waɗanda suka shahara suka ruwaito jami'u tirmidhi a wajen malaminsu al-imam tirmidhi rahimahullahu tabaraka ta'ala an fahimta ko wannan littafi na al-imam na so a ce yau mun shiga karatu kai tsaye amma na ga lokaci ya riga ya kure in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun gaba kai eh za mu shiga cikin littafi a can kuma zan gaya muku nima a wajen wani karanta wannan littafin na Imam Tirmidhi in Allah madaukaki ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh